radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sai dai za a fara jin shirin nan na kokunsa. san. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan janairun shekara ta 2024. wanda ya daidai da goma ga watan rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan janairun shekara ta 1950 majalisar dokokin isra'ila ta kenneth ta samar da kuduri wanda ya amince da birnin kudus a matsayin cibiyar gwamnatin yahudawan isra'ila wannan ya uku ne shekaru biyu da kafar haramtacciyar kasar isra'ila a palestino sai dai gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa samun amincewar kasashen duniya akan su mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus daga birnin Tal Aviv. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan Janairun shekara ta 1919 Benito Mussolini na kasar Italiya ya kafa jam'iyyar Fasciet. Manufofin jam'iyyar da su ne dawo da tsohuwar daular Rome. Magoya bayan jam'iyyar da sun shahara da saka baƙaƙen kaya. da kuma kwace iko da birnin rome fadar mulkin kasar italiya a cikin watan oktoba na shekara ta 1922 wanda hakan ya baiwa musulini damar zama firaministan kasar italiya tun daga lokacin ne dai ya fara yada manufofinsa na jam'iyyarsa wanda ke nufin kafa mulkin kama karya a kasar italiya tare da haramtawa al'ummar kasar duk wani 'yanci a cikin harkokinsu na rayuwa da siyasa a lokacin yakin duniya na biyu musulini ya taimaka wa adolf hitler na kasar jamus wajen yakar wasu daga cikin kasashen turai amma bayan yakin duniya na biyu wanda adolf hitler ya sha kashi a hannun sojojin tarayyar soviet da kuma dakarun kawance masu ra'ayin kishin ƙasa italiya sun kame musulini kuma su kashe shi da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da labarin dawowar marigayi imam khomeini daga birnin paris na ƙasar faransa ya yadu firaministan kasar iran na karshe wato shahapur bakhtiyar ya ba da umarnin rufe dukkanin tashoshin saukar jiragen sama na kasar iran domin hana marigayi imam khomeini dawowa cikin ƙasar saboda masana cewa idan ya dawo kasar to tabbas mulkin sai ya zo karshe to sai dai wannan mataki da ya dauka ya fusata mutanen kasar iran wanda ya kai ga manyan malamai waɗanda suka hada da aitullah mutahari da tabashir da sauransu suka fara wani zaman dirshan domin nuna rashin amincewa da wannan mataki a cikin masallacin jami'ar tehran wannan halin ya ci gaba har lokacin da suka tilasta masa bude filan sabka da tashin jiragen sama na kasar iran baki ɗaya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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta gargaɗa Amurka a wajen taron kwamitin tsaro na Musar Ɗinkin Duniya. Sakataren na Duniya ya ce akwai fata game da batun bawa nahiyar Afirka gujewan dindindin a kwamitin tsaro. kuma wakilan kasashen kungiyar laraba sun gudanar da taro a birnin alkahira kan rikicin gaza tawagar sufa agus ta najeriya ta kai zagaye na biyu bayan lalasa gini bisau da ci daya da babu yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta gargaɗi amurka wajen taron kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya amir abdullahian ministan harkokin wajen ƙasar iran ya kai ziyara birnin new york ne don ya halarci taron kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya inda za a tattauna kan yanayin da ake ciki a yankin asiya kuma ya gana da ministocin harkokin wajen kasashen labanan rasha da kuma manzan musamman na kasashen masar ɗinkin duniya kan kasar siriya daga cikin abubuwan da taron kwamitin tsaron na masar ɗinkin duniya zai mayar da hankali a kai akwai batutuwan da ke faruwa a yankin musamman maharaharar da isra'ila ke ci gaba da kaiwa a yankin falastinu taron ana gudanar da shi ne a matakin ministocin harkokin waje musamman ma kasashen da abin ya shafa wannan shine karan farko da san ke halartar taron kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya kuma ana sa ran zai gana da sauran takorinsa a wajen taron don tattauna kan batutuwa daban-daban da suka shafi kasashen juna wakilan kasashen kungiyar larabawa sun gabatar da sun gudanar da taro a birnin alkahira na kasar masar sakataren ɗin masar ɗinkin duniya ya ce akwai fata sosai game da batun bawa nahiyar afirka kujerar dindindin a kwamitin tsaro babban sashen da masar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi cewa dukkan ƙasashe biyar da ke mambabi a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya sun amince da sanya nahiyar afirka a cikin jerin ƙasashe masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka tana neman a bata kujeru har guda biyu a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya da yake bayani game da sauye-sauyen cibiyoyi da tsare-tsare na ƙasa da ƙasa babban jami'in ya ce kwamitin sulhu na masar ɗinkin duniya ya gurgunta shirin da haifar da rabuwan kawuna kuma abubuwan da ke tattare da shi ba sa nuna hakikanin yadda yake a duniya ta yau don haka dole ne a yi masa gyaran fuska. ya kara da cewa tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya game da cibiyoyi na Bretton Woods ya kara samar da hanyar tsaro da kasashe masu tasowa da ke cikin mawuyacin hali. Wakilan kasashen kungiyar Larabawa sun da taro a birnin Alkahira na kasar Masar. A jiya Litinin ne wakilan kungiyar kasashen Larabawa sun da taron gaggawa a birnin Alkahira na kasar Masar domin tattaunawa kan yadda za a gano bakin zaren warware rikicin da ke faruwa a yankin gaza da kuma matsalar da kuma matsalar jin kai da ke kara tsananta a yankin akalla kashi 80 cikin 100 na al'ummar gaza an tilasta musu barin gidajensu ba shiri suna neman mafaka sakamakon ci gaba da gudan wuta da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi a yankin gaza wakilin kasar maroko na dindin a kungiyar kasashen laraba muhammad ait wali ya jaddada game da muhimmancin kara yin matsin lamba 'yan kasashen duniya don ganin an cimma yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta tsakanin falasɗinawa da kuma haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran gidauniyar agaji ta ƙasar qatar za ta gina gidaje dubu ɗari biyar ga marasa galihu a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna sanata obasani ya ce gidauniyar qatar charity foundation ta kasar qatar na shirin gina gidaje dubu ɗari biyar ga masu karamin karfi a karamar hukumar cikun da ke jihar wannan yana zuwa ne waɗannan bayanan sun zo ne bayan wata ziyarar gani mai ido kan yadda ayyukan samar da gidaje ke gudana a sanabil a karamar hukumar cikun inda tuni a gina gidaje sama da dari a kashin shirin kuma za a ci gaba da gina sauran gidajen a wasu yankunan na daban haka zalika gwamnatin ta ce za a samar da filayen noma da wurin kiwon kaji don samar da rayuka don samar da rayuwa ingantatta ga marasa galihu da ke zaune a gidajen kuma ya bayyana jin daɗinsa sosai game da yadda aikin ke gudana ayyukan da gidauniyar charity foundation ta yi sun hada da aikin gina gidaje masu yawa tare da gina rijiyoyin burtsatse ƙananan hukumi daban-daban a faɗin jihar don inganta samar da ruwan sha da tsaftace muhalli a yankunan karkara. Tawagar ƙwallon kafa ta Najeriya ta kai zagaye na biya gasaccin kofin nahiyar Afirka bayan lalasa ta gini bisau da ci ɗaya da babu a jiya litinin. Najeriya ta zura ƙwallo a minti na talatin da shida bayan da gini bisau ta ci gida ta hannun Opa Sangant. Sufa Agus ta ci ƙwallo ta biyu ta ci kwallo biyu ana sokewa ita ma gini sau ta zura kwallo a ragar najeriya amma dai ba karba ba da wannan sakamakon ne sufa eagles ta kare mataki na biyu a rukunin farko da maki bakwai yayin da equatorial gini ta yi ta ɗaya da maki bakwai irin najeriya a bancin kwallaye mai masaukin baki ivory coast na dabda bankwana da gasar cin kofin afirka bayan da equatorial gini ta zaga mata kwallaye har guda hudu a raga ba ta iya fancewa ba equatorial guinea ta ci kwallo biyu a hannun emilio nsue sai kuma pablo janet shi ta uku daga bugun daga sai sai mai tsaron gida sannan yani wila ya zura kwallo ta hudu a raga kama saurari saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to ban da gama sauraron labarin duniya sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kowa cikin wannan shiri namu koyi harshen Farisanci. Inda da dala Ubangiji za mu shiga cikin darsi na ɗari da goma. A cikin wannan darsi za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Ramin da suke ci gaba da ziyara ta yawon buɗe ido a wasu yankunan da ke kudancin Iran sun je wasu wurare da suka ziyarci wani tsohon masallaci wanda ke lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin masallatai na tarihi a ƙasar iran domin jin yadda tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da wannan masallaci da kuma abubuwan da suka gani a cikinsa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. منبر منبری مسجد مسلچی مساجد مسلطی زریف می کون کیرا تر. مپی کیرا زیبا می زیباتر مپی کیاو کشور کسا کشورها کساشی دیگر ندبن تزئین کلیه جالب می قایتروا هنر پسها آنها میگویند su suna cewa Monabat Sassaka Monabat kori Aikin sassaka Tube Katako kori Nau'i na aikin sassaka kande kori mi Mu muna yin aikin sassaƙa. Ƙadimi da daɗe Faso garin Faso Fars lardin Fars Panj Hezar dubu biyar Panj Hezar Sale na shekara dubu biyar وجود دارد akwai shi درب ƙofa migu میگوییم da aka yi wa aikin sassaƙa na musamman muke cewa Vasile. hanya Vasoyel. hanyoyi cubi na katako marbut be mai dangantaka da tafawot bambanci tafawot ha bambance-bambance qat'a bangare anha and su sun liƙe engar abin tunani بزرگ بابا کوچک گرمی چسبانده اند سلیکی آنها می چسبانند سو سنا و آنها میبرند سو سنا و تکه قرار Rangi. mai launi asli na asali متنوع mai nau'o'i رنگ launi madalla banda aka saurari tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa lamin a nan za mu dasa aya sai idan allah kai mu a shirin mana gaba za a ji mu dauke da gaban shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je murinsu waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a faifai ne a salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin sabon shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sai ya kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari ya gabatar muku da bakon da ya kai to muku. Wato shine Ahmad Islami domin jin irin wakar da ya tanadar mana domin rerawa. Masu iya magana da yana cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. Ahmad Islami gare ka. وaszped hasmanam balam وaszped bon يا يا الله بلالم يمشالي براو تبارك يا الله بلالم يمشالي براو لحم شي سار دنيا يا خلستر خون بيتم برتاو لحم شي سار دنيا يا خلستر خون بيتم برتاو ya Rabbi Eran Kahalari Gayri Tukam Ba'auri Kulwan Krito permanel Kodawate vjetërti Bëma punoli dhe urigo Kodawate vjetërti Bëma punoli dhe urigo To a gaida a hama Islamiyya a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. ta. a nan kuma jalin zamun shirin ga lokacin hararen mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da sabuwar waka amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai ka a shafa ana iya ziyartar shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin irin wake-wake da sauran shirye-shirye da muke yadawa. بدا الجي بلبل جزنا وبخلنا بدا الجي بلبل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 Música